na shekara ta dubu biyu da 2024 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jali oon babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ينقوى ما سو سورة رمو نكلم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma ya bayyana ɗabi'a ko wato halayya na ɗan adam a wurare daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta ɗan adam da cewa yana da dabi'a ta zalunci yana da dabi'a ta jahilci inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun jiro da mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa da duwar wasu amma sai suka iya da su suka ji tsoro dan adam kuma ya ce ya ji ya gani ya ɗauka Allah ce lalle shi dan adam ya tabbata zaluman mai yawan zalunci ne jahulan mai yawan jahilci haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mai yawan gaggawa ne mai yawan garaje ne wa kana al-insanu ajula Allah ce dan adam ya tabbata mai yawan garaje mai yawan gaggawa hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mai rauni ne wa khuliqal insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mutum ne mai ainihin taurin kai innal insana eh, Allah subhanahu wata'ala cewa al'adiyatu dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود lalle dan adam mai yawan bitilcewa ubangijinsa ne mai yawan taurin kai ne ga ubangijinsa a wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da ɗagawa wato jiji da kai da nuna isa Allah subhanahu wata'ala ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana ɗagawa. don ganin ya samu wadata a haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da ainihin rashin natsuwa da raki da kuma ruwa ubangiji ya ce inda insana ka haluwa idan masa sharru jazuwa wa idan masa alkhairu manuwa lalle dan adam an halitta shi mai rashin nutsuwa idza massahu idza massahu sharru idan sharri ya same shi mai yawan raki ne mai yawan raki ne da karayar zuciya wa idza massahu alkhairu manua idan kuma alheri ya same shi mai yawan ruwa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta dan adam da cewa mai yawan jayayya ne yana da gaddama da jayayya bukatar insanu aksara shay'in jadala Allah ce dan adam ya fi kowa yawan jayayya to haka nan za ka gani a wuri daban-daban daban-daban alkur'ani Allah ya sifanta dan adam da sifofi daban-daban wanda cikin sifa ce da Allah ya halicce shi da ita gwargwadon yadda dan adam zai sifantu da sifa ta imani da sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin matsayi da sanin wane ne ubangiji sanin sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma yadda zai san shari'ar ubangiji subhanahu wata'ala abinda Allah ya saukar wa annabawansa da umarni da hani da abinda zai tsarkake zuciya da abinda zai ɗaukaka zuciya gwargwadon yadda zai san waɗannan abubuwa da tuna ranar gamuwarsa da Allah to gwargwadon yadda waɗannan sifofi kuma za su saisaita su daidaita su dawo sifofi na cikakkiyar halitta Allah subhanahu ta'ala da ya ce innahu kana zaluman jahula shi da adam mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ne to kaga gwargwadon yadda dan adam zai san Allah wane ne Allah da haƙoƙin Allah a kansa da haƙoƙin sauran bayan Allah a kansa sannan ya san da gwargwadon yadda zai san ranar tsayuwar shugaban Allah su subhanahu wata'ala ya san ranar da Allah zai masa hisabi ya masa sakamako akan ayyukansa masu kyau da marasa kyau gwargwadon wannan gwargwadon yadda zai nisanci zai nisanci zalunci yayin da ya san wane ne Allah da girman Allah ya san kuma munin abin da yake tattare da da zalunci to gwargwadon haka kuma zai nisanci zai zalunci ya kusanci adalci haka nan gwargwadon yadda zai samu ilimi ya san shari'ar Allah ya san menene wajibi a kansa menene ba wajibi ba menene ya haramta to gwargwadon yadda zai san wannan gwargwadon kuma yadda zai nisanci jahilci saboda haka Allah subhanahu wataala ya saukar wa annaba ya aiko da annabawa da manzanni ya saukar musu da littattafai domin su tsarkake dan adam su bashi ilimi su tsarkake masa zuciya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 da kuma ilimi ne da kuma tarbiyyar da zai za su ba shi ta imani ta sanin Allah zai rabu da cuta ta zalunci shi yasa a wani wurin da Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam da cewa mutum ne wanda yake da rashin nutsuwa da raki da ruwa sai ya yi togaciyar masu sallah shi al'insa na kuli halu'a idza massahu ash-sharru wa idza massahu al-khairu manu'a sai ce musalli sai waɗanda suke masu sallah wato masu sallah waɗanda suke alaƙa su da ubangiji take da ƙarfi alladhina hum ala salatihim da'imun suke dawwama suke tsayawa akan sallar su koyaushe suna yin ta a lokacin ta da rukunanta da wajibanta ba sa sakaci da ita ba sa wasa da ita الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين da aku suna lura da cewa a cikin dukiyarsu akwai wani sanannen haƙƙi ga wanda yake bara saboda bukata yake roƙo saboda larura da kuma wanda ma ake hana shi saboda mai buɗe baki ya ce yana bukata ba tare da cewa yana bukata to wannan koyarwa da za su samu da tarbiyya da za su samu da ilimin addini da za su samu su yi aiki da shi to wani shi zai fitar da su daga waɗancan cututtuka da suke dangance da halittar ɗan adam da cutar da take tattare ɗan adam to duk sanda aka raba ɗan adam da karantarwar da Allah subhanahu ala'i ya da annabawa da ita ya zama na an nisanta ɗan adam da addini a nesanta ɗan adam da littattafan addini babu karantarwa ta addini a zuciyarsa to fa zai dawo ne bisa wani ɗabi'ar tashi mara kyau zai dawo mai taurin kai wa Allah taurin kai zai dawo mai zalunci zai dawo mai wauta zai dawo mabarnaci zai dawo mai mammako mai ruwa saboda an raba shi da abin da zai tsarkake masa zuciyarsa ya ba shi kamala a matsayin shi ta dan adam to shi yasa cikin hikimar ubangiji wata ala yake ya ta aiko annabawa ta aiko annabawa saboda ya zato rayuwar dan adam ta tafi akan tsari ta tafi akan shari'a ta tafi akan tafarki da Allah subhanahu wata'ala ya tsarawa ya tsarawa ya tsara masa a bayan kasa lokacin da Allah ya aiko ya sauko da annabi Adam ya sauko shi da wannan tsarin saboda ne zai sa rayuwarsa ta yi kyau Fa fa kun huda, فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونقول فمن اتبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى Allah da ya saukar da annabi Adam da Hawwa'u da Iblis tare da su a bayan ƙasa to idan shari'a ta ta zo muku wato abinda Allah subhanahu wataala ya zai yi wa annabinsa wahayi da shi na yadda zai gudanar da rayuwarsa to wanda duk ya bi wannan shari'ar Allah ce to babu tsoro tare da shi ko ba zai bakin ciki ba ba zai shiga damuwa ba ba zai shiga tashin hankali ba ba kuma zai zauna cikin bakin ciki ba wanda kuma zai bijirewa wannan tsarin to zai shiga wa rayuwa ta wahala ko me zai samu na duniya ba zai masa ba zai masa amfani ba wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda ya bijire wato gargadi na ya bujirewa tunatarwa ta shine wahayin da Allah yake wa annabawansa to Allah ce yana da rayuwa rayuwa ta kunci rayuwa mai kuntatawa saboda haka duk abin da zai samu a rayuwarsa ta duniya ba za ta ba shi jin daɗi ba ko dukiya ko mulki ko matsayi ko menene matukar zai sassaki hanyar Allah to ba zai samu jin daɗin da yake so ba abin da muke gani yana ta faruwa a bayan ƙasa a cikin rayuwar ɗan adam a yau na barna na zalunci na rashin gaskiya na rashin amana cin amana ha'inci waye-waye da ɗan adam yake ta kuka da shi mai karfi yana cutar da marar ƙarfi yana zaluntarsa eh, rashin amana yayyawa yawa rashin gaskiya yayyawa yawa saban Allah yayi yawa ba komai ja wa ɗan adam wannan ba sai sakin hanyar Allah subhanahu ta'ala wanda tun a karan farko wato ya haɗo da wannan manuwal na rayuwa ya tare da saukar da ɗan'adam adam a bayan kasa kuma da zarar ba zai ci gaba da haka to barna zai yi ta yi zai yi ta yi domin <coughs> izza za ta rika kama shi koyaushe وإذا خيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعسبه جهنم قال بئس المهاد وانا شيني الله سبحانه وتعالى يا يا يا يا يا يا من الناس من يعجبك القول في الحياة الدنيا واشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحث والنسل والله لا يحب الفساد الله شيء إذا نبعد بعيش يشقى wato ya kama hanya yana tafiya a bayan ƙasa zai yi ta yada barna ne a bayan ƙasa zai yi ta barna ne zai yi ta lalata komai na rayuwa sa'afil arzili yufsi da fiha sa'ayinsa duk wani motsinsa da faɗi tashinsa da kazar-kazar ɗinsa in ka tsaya ka kalla sai barna ce kawai ki sa'a arzili sai ce liyufsi yufsi da fiha wa yuhlika al harsa wan nasl alhars shi duk abin da ya shafi eh, nan amfani wato kayan amfanin kayan amfanin gona wanda wannan yana wato wakiltar dukkan wani tattalin arziki to a kayan amfanin gona a nan ramzi ne da yake ishara zuwa ga dukkan wani abu da ya shafi tattalin arziki domin abin da yake jigo a rayuwar dan adam shine abincinsa bukatar abinci ita ce ta kowace bukata tafi kowace bukata wato zama da rura a rayuwar dan adam yana da bukatu daban-daban dan adam yana da bukatar ya yi magana yi ci yana da bukatar ya yi magana yana da bukatar ya yi saurara yana da bukatar yanci yana da bukatar tufafi yana da amma bukatar ci ta tafi kowace abin zai iya zai iya bada dukiyarsa dan ya samu abin da zai ci zai iya sarayar da yancinsa da karamarsa da mutuncinsa don ya samu abin da zai ci shi ci wata larura ce dan adam ba zai iya wadatuwa ga barinta ba shi yasa ita ce farkon garizar da Allah subhanahu wataala yake dasa wa dan adam daga zuwansa duniya sauran abubuwa za a ga wata sha'awa sai kaga sai daga baya amma garizar ci dan adam yana faɗowa duniya zai yaro jariri da an haife shi zai fara laliban nonon mahaifiyarsa ya kama yana da ya ba shi mama kuma ba sai an koya masa ba saboda wannan gariza ce wacce take larura a rayuwa dole sai da ita to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya faɗi abin da ya shafi amfanin gona abin da ake samu abinci da sauransu ya ci, to in ya juya baya ya tafi saboda rashin tsoron Allah a cikin zuciyarsa da izzar da yake ji da ita zai bata duk wani abu da tattalin arziki sannan wayo yuhlikal hartha wan nasl sannan abin da ya shafi annasil shi ne abin da ya shafi hayayyafa da dabbobi da rayuka na dan adam da waye duk sun shiga karkashin annasil saboda haka abin da ya shafi amfanin gona da abin da ya shafi dabbobi da a ciki ake samun nama ake samun nono ake samun wasu abubuwa na duk zai ta kokarin ya ga ya lalata nan annasin rayuka zai iya wato shiga cikin wasu hidindumu da wasu harkoki wanda za su salwantar da rayuka ta hanyar tada tarzoma ta hanyar ya wato kunna wutar yaki da zai kawo mace-macen dan adam da sauransu to wannan duka abin da ya ja masa shi ne rashin wannan takawar da ya rasa a cikin zuciyarsa ma'ana alaƙarsa da ta yanki tsakanin shi da ubangijinsa shi bai da kira lahu taqilla akhadhathu al-izzatu bil ism ka ba maganar takawa tsoron Allah ba maganar tuna Allah a cikin zuciyarsa saboda ubangiji wata wataala karshe ce Allah ba ya san barna Ya san barna ce wala tufsidu fil ardi da islahiha kada ku bata kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta Allah subhanahu wataala ya gyara ƙasa ya samar da dukkan wani arziki da dan adam yake bukata a cikin ƙasa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam duka abin da dan adam yake bukata ya ce ya sha na arziki ubangiji ya sa masa su a cikin ƙasa to barna a bayan ƙasa barna a barna a ƙasa bayan gyaranta da Allah ya subhanahu wata'ala ko bayan aiko da annabawa da aka yi suka zo da shari'a suka karantar da al'ummominsu har zuwa annabin karshe sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na shari'a to barna a bayan ƙasa shine a zo da wasu abubuwa da suka ci karo da abin da annabawa suka zo da shi da kuma abin da zai bata arzikin da Allah ya aje wa dan adam ya nemi ya ci daga daga daga abin da Allah ya aje masa a bayan ƙasa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine ya halatta muku duk abin da yake cikin ƙasa wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur haka ubangiji ya sanya wa ɗan adam arzikinsa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha wa wa fi to dan adam in ya lalace to ba zai shiga barna ne a bayan ƙasa ya lalata wa mutane addininsu da koyarwa kyakkyawa da annabawa suka zo da ita ya lalata kyakkyawar ɗabi'u ya sanya shamaki tsakanin mutane da shiriyar Allah subhanahu wata'ala ya kokarin ya ga ya bice duk wani haske da annabawa suka haskaka rayuwar dan adam da shi sannan kuma ya ci gaba da yada barna a bayan kasa ta hanyar zalunci da rashin gaskiya da cin amana to babu kuma abin da zai dawo ya yi wa ɗan adam linzami ya dawo ya zama sahihi to fa sai an dawo da shi kan wannan koyarwar da ubangiji subhanahu wataala ya aiko annaba da ita shi yasa aikin da annabawa suka bari aiki ne wanda mai ɗorewa. matukar dan adam yana ana so a ji daɗi to sai aikin annabawa ya ci gaba ta hanyar maganan da suka bari to wanda zai so barna a bayan kasa ba zai so waɗannan masu kokarin tabbatar da abin da annaba suka zo da shi su ci gaba da aikin su ba zai yi kokarin ya ga ya lalata su shi yasa yanzu muke ganin ba ba ba a wani guri ba a duk duniya a duk duniya yanzu kokarin da masu ƙoƙarin yaɗa barna a bayan ƙasa suke yi shine su ga sun zubar da mutunci da haiba da daraja ta malamai masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ya zanto babu wani wanda zai tsaya gaban masu barna don ya ce da su wani abin da suke ba daidai ba ne da zama na gaba daya an samu wani fage wanda yake a share a gaban su su yi ta abin da suka ga dama saboda haka a takaice <clears throat> ɗabi'u da ɗan adam allah ya sifanta shi da su zamu ga cewa ɗabi'u ne yawancinsu za ka ga cewa ba ɗabi'u ne masu kyau ba eh, ɗabi'u ne waɗanda suke ana bukatar dan adam ya yaƙi zuciyarsa yaki zuciyarsa don ya kauce musu to wannan yakin zuciyar da zai yi ya raba ta da waɗannan ɗabi'un shine bautar da Allah subhanahu wataala ya dora masa ita ce amana da ya dora masa ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya dauka ba dan adam ya ce ya ji ya gani to wannan amanar ita ce yadda zai yaki zuciyarsa ya ga cewa ya rike shirya ya kauce ya wanke zuciyarsa daga waɗancan shi ne abinda Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya halicci dan adam ya halicce shi ya kinsa masa fajircinsa da takawarsa saboda haka ubangiji ya ba shi damar zai iya yakar abinda yake mara kyau tattare da shi zai iya wanke zuciyar daga dattin da yake mara kyau ya zama dan adam wanda yake miƙaƙƙe wanda yake bin hanyar Allah subhanahu wata'ala yadda ta dace haka a koyaushe sai mu rungumi koyarwar annabawa mu rungumi koyarwar littafi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun koyar da ƴaƴanmu da yaran mu masu taso an ba su tarbiyya in ba haka ba to za su zama cikin waɗanda sai dai su yada barna a bayan ƙasa su yi barna a bayan ƙasa ta yadda kuma rayuwa ba za ta yi wa haka ba Allah ya samu dace to an Ismail malam na saka da alkhairi to tambayar mu ta farko yau su daga wanda yake cewa malam shi ya kasance idan ya tsinci kuɗi baya ba da cigiya duba da cewa a hanya shi ya kan tsinci kuɗin ya ce wani mutum sai ya yi kamar ya bar kuɗin sai ya tuna cewa wata kalma wasu su ɗauka su yi amfani da shi shi ne ke tambayar shi malam hakan da yake yi daidai ne? to zai zama daidai bayan cewa ka za ka ga abu ya abin nan to bai halatta ka ɗauka sai in za ka yi cikiya sai in za ka yi cikiya in ka zai ga ɗauka ba ka cikiya ma'ana ka zama mai ɗaukan kayan mutane kana ci ba bisa haƙƙi ba ka ce in ka bari wani zai ɗauka to shi kenan kai sai ka ci saboda sai ka ci ba bisa haƙƙi ba saboda wannan shi zai iya yawa ba bisa haƙƙi ba wannan abin da kai ba daidai kai ba za ka in ka ga abin da kake ganin ba za ka iya cikiya ba to ka ka ɗauka kuma ka ɗauka to haƙƙi ne a kanka wajibi ne a kanka kai cikiyar wannan mai abu a musamman in abu ne wanda yake da daraja yake da kiba yake da yawa ba wannan abu wanda yake ɗan ƙanƙani ba ka tsanci dubu ɗaya dubu biyu wannan ba za ka je ka ce ta cikiya wannan amma ka tsanci dubu hamsin dubu ɗari abin da ya kai eh, wani wani wani wani amawan wanda yake da kauri to ya kamata ka yi cikiya a inda ka tsince shi don watakila ka samu mai abin ka mayar masa da kayansa wannan shi ne abin da ke wajibi a kanka yan ta sai wannan yake ce malam wata dattijuwa ce ba ta da lafiya ko ba za ta yin azumi ba ko ba ta da abin da za ta ciyar sannan yaranta da suke gidan aure su ma ba su da shi don haka ba su ma suna bukata shi ne ke tambayar da allah malam ne ne mafita abin da mutum ba zai iya yi ba ba shi da duk wata dama ta yi abin da aka dora masa abin ya tsare da kansa Allah subhanahu ta'ala yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku bi dokokin Allah gurgurdan iya ku yadda za ku iya abinda duk ya fita daga karkashin ikonka ka da iko a kansa ba za ta iya azumi ba ba ta da abin da za ta ciyar ba wani wanda zai iya taimaka mata da abin da za ta ciyar shikenan ko ma tana da abin da za ta ciyar din ita tana da bukatarsa shikenan sai ta yi amfani da shi ba za a ce tana da bukatar sa ba sai ta ciyar ko da ita tana da bukata a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zai iya sai abin da yake karkashin istita'arsa abin da duk ba za ka iya ba to ya faɗi daga kanka wannan doka ce ko ce ka'ida ce ta shari'a wadda tana shiga duka wani babi na ibada na komai ma duk abin da ya fita daga istiba'ar dan adam to Allah ba ya dora masa shi ya sauka daga kansa saboda in ba ta da abin da za ta ciyar ko tana da shi ba amma bukatar ta daidai bukatar ta ne shikenan sai ta yi amfani da shi wannan kuma ya sare da kanta azumin ya sare da kanta da ciyarwa to sai wani tambayar ta kuma take cewa malam menene hukuncin mijin da ya saki matarsa saki uku lokaci guda kuma tana dauke da juna biyu juna biyu wanda ba hana saki shi juna biyu don mace tana da juna biyu ba hana sake ta daman ana sakin mace ne saki na sunna bayan ta yi tsarki wato ta yi al'ada ta yi wanka ko mijinta bai kusance ta ba a wannan tsarkin ko kuma tana da ciki cikinta ya bayyana an gano cewa tana da ciki to a lokacin ya halatta mijinta in ba bukatar zama da ita ya sake ta Wani shine saki na sunna sannan ya saki ɗaya ba ya saki biyu uku a hada ba wannan shine sakin sunna don haka saki da ciki ba matsala ba ne tunda cikin ya bayyana san cikin sani shi yasa aka ce in ta tashi idda shine ta haife abin da yake cikinta wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahunna yace ajalin wato iddar masu ciki shine su su haife abin da yake cikin su kaga inda sakin bai yi ba ba za zo ana babu ba wato hukuncin hukuncin abin nan ba saboda haka dan tana da ciki wani duk ba ba ya sake ta saki uku gaba daya to wannan shine malamai aka samu sabani da yawa dai daga cikin jumhurin malamai duk ba mazhabobi hudu sun tafi akan cewa duk wanda ya saki guda biyu uku kalma ɗaya ko a lokaci ɗaya duk ya bi shi ya lizabce shi wato saki uku ɗin duka sun tabbata don haka mutumin da ya ce wa matarsa na sake ki saki uku ko ce na sake ki na sake ki na sake ki har sau to wannan sakin uku duk ya tabbata a yadda yake a duka mazhabobi ma da cikin malamai kuma akwai wanda suke ganin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama saki uku a kalma daya ko a majalisi daya a daya yake haka da lokacin a lokacin sayyidina abubakar halifancinsa haka nan shekara biyu ta farko ta sayyidina umar shi ma a haka aka tafi sai daga baya da mutane su karga wasa da sakin sai mutum ya zo ce na sake ki saki dari na sake ki saki dubu ya mai da sakin abin wasa sai na umar ya ce to duk wanda ya saki ko nawa ne za mu lazumta masa wannan saki sai a dauki na shari'a uku ne dai baya wuce uku ka ce ɗari so an dauki uku an maka tasa'in da bakwai kasarin da ka yi sashi amma dai mummun da uku din da dama uku aka ce to wannan <clears throat> daga nan kuma sauran malamai sai suka tafi akan wannan ah, ishihadi da sai na umar don ya zanto ta'aziri horo ga waɗanda suke wasa da saki sai zanto duka littattafan mazhabobi guda hudu sun ta tabbatar da wannan hukunci da sai na umar yayi saboda ya yi shi lokacin sabai duk suna nan kuma a samu wani wanda ya ja da shi akan wannan bai ce bai yi ba amma wancan hadisin na ibn abbas hadisi na sahihi yana cikin sahih muslim to wasu sukan ce idan ya zanto ba wai mutum ne da aka san shi da irin wannan gatsalin ba da wasa da saki wani tsautsayi ko shi shedan ko fushi ko wani abu ga kuma watakila iyali da matarsa sun daɗe an hayayyafa kuma aka samu wannan to suka ce a ɗauko wancan hukunci wanda daman shi aka sani lokacin annabi da lokacin sai na abubakar da shekara biyu ta sai na umar a yi masa fatawa da ita amma da aka sani yana wasa da sakin to sai a bar akan wannan horon da sai na umar ne saboda ka ita wata matsala ce da aka samu sabani tsakanin malamai a kanta amma maganar ciki wannan ba dai da cewa tana da ciki wannan duka ba hana a sake ta to sai shi kuma yake tambaya malam menene hukuncin matar da take zuwa masallacin juma'a kuma ko kuma ta yi azumin nafila ba tare da ta sanar da mijinta ba wannan tana saban Allah tana yin da'a ne tare da saban Allah zuwa masallaci ta ta je masallaci ta yi sallah ko ta yi azumin nafila da'a ce ga Allah ana son mutum ya yi kiyaye sallah da cewa ita mace an fi son ta yi sallah a gidanta ya fi lada a gurin Allah wa biyutuhunna khairul lahunna inji annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen su ya fi musu alkhairi amma ba a hana su su je masallaci suna da bukata kila sallar a masallaci a wurinta ta fi samun kushu'i ta fi samun nutsuwa ta fi kuma kiyaye sallar a lokacin tafiya da idan tana zauna gida to wanda ya sa take tafiya masallaci to amma dole sai da izinin miji ake fita saboda fitar ba ta zama mata wajibi ba sai da izinin miji hakanan azumin nafila mai zama mata wajibi sai da izinin miji shi yasa ce kada mace ta yi azumin nafila mijinta yana gari ba tare da ta nemi izininsa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada baya halatta ga mace ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi dau azumin nafila alhalin mijinta yana nan sai da izininsa saboda kila a cikin wannan lokacin zai iya bukatar ta yana so tana azumi kaga ko da ya ji nauyin karya mata azuminta sannan kuma shi ya shiga wata damuwa ko kuma kai ga karya mata azumi wanda kuma ba a san a dau abu a lalata shi ce wala a a'malakum ka kula lata ayyukanku sauraka <clears throat> aka ce tutun farko ba in za ta yi ta gaya masa ya san cewa tana azumi sauraka tana da'a ne a nan in ta neman izininsa ta zan fita ta ƙi neman izininsa wajen ɗaukan azumin nafila to da'a take amma tare da samu samun Allah wanda haka ba bai dace ba ba bai kamata ba to sai mai tambaya na gaba yake ce assalamu alaikum ya ce tambaya sai ta ce irin mutanen da suke da halitta kala biyu ta wato mata maza shin su ma mala suna cikin tsinuwa da Allah yi akan namijin da ya yi shigar mace ko namijin da ya yi shigar mata kenan ko ko mace da ta yi shigar maza menene hukuncin su to su masu wannan halitta kan samu wani halittar namiji da suke rinjaye tare da shi eh, duk da cewa yana da al'aura irin ta mata yana ta maza to amma kuma da ta mazan yake komai sannan nolika ba su fito masa ba kaga ya fi karkata zuwa ga namiji to wannan hukuncin sa hukuncin namiji na haka ba zai sa kayan mata ba ba zai shigar mata ba ba za a bar shi ya shiga cikin mata ba saboda koda yana da halitta ta mata da wani bangare amma bangaren mazakutan nashi yafi fi karfi to wannan namiji ne haka nan akwai da ita kuma macen bangaren matancin na ta fi ƙarfi sauraka da al'auran mace take amfani wajen bawali sannan da shi dan nono ya fito mata sannan muryarta ta mata, gaba irin ta mata ta ma da karereya da waye duk irin irin na mace mama ya fito mata da sauran suka ga wannan duk da tana da al'aura irin ta namiji amma kuma ta karkata zuwa ga zuwa ga mace ne to kaga wani hukunci ta hukuncin mace ko gado za a raba za a ba ta kasan na mace ne kuma ba za a za a batta ta kadaita da wani namiji ba da sauransu eh, wanda ake samun matsala a cikin sirri mushkil wanda yana da wannan yana da wannan eh, kuma sannan yana amfani wani lokaci da nan wani lokaci da nan saboda shi ne ake cewa mai rikitarwa to su duk hukunce-hukuncensa a cikin rikici yake to ke tambayar malam menene hukuncin mutumin da ya sayi robot a wani kamfanin da ke can kasar amurka sai ake ba da robot idan ya aiki sai a turo masa da kuɗi to idan robot ɗin aikin da yake yi musulunci ya da aikin yake karɓa kuɗin robot ɗinsa babu komai kayansa ne aka yi amfani da shi aka biya shi amma ya san aikin mai robot ɗin yake yi ya zama na an kai shi gidan giya yana raba giya ne ana turo maka kudin to kaga abin da yake yi laifi ne wurin da ake laifi ne ake amfani da shi kai ka sayi abin ake yake ake amfani da shi wajen sarrafa eh, giya abin to wannan ba halatta saboda haka ka san wani aiki za a sa shi dole ya zanto aikin da za a sa robot din yayi ya halatta kai a matsayin ka musulmi kai aiki to dan yayi aiki an biya ka kudin ka babu wani abu to ne ke tambaya cewa malam menene hukuncin wanda ya yi sallah babu alwala amma da mantuwa kuma yana cikin yin sallar wani ya bi shi jami'i bai tuna ba sai a raka a karshe sai ya janye shi wancan da ya bi shi jami'i ya karasa sallarsa sallarsa ta cika ta yi shi kuma ya dawo ya yi alwala ya sake kalla daga farko so idan mamu ya bi liman wani abu ya samu liman ko ya tabbata liman baya da alwala misali mamu ya bi liman an yi raka a biyu liman ya gano cewa yana da jaraba a cikin sai ya janye shi kuma mamu zai ci gaba da sallah daga nan idan jam'i ne ake da wasu a tura wani ya karasa sallah ko kuma kowa ya karasa sallarsa shi kadai sallah su da suka yi ta yi ko da shi bai da alwala amma su sun bi shi ne suna da kudirin cewa shi mai alwala ne a bisa asali to za ka sallar su ba ta da matsala ko an gama sallah ba an gama sallah sai limai ce kai na ta cewa ina da alwala ashe na manta na zagaya la ina yi sallar nan fa da ku ba da alwala to ba abin da zai sa su tashi sake sallah su sallar su ta riga ta yi ta wuce saboda su sun bi mai alwala ne a tuna a aqidar su saboda ka ba su sake sallar su ba amma shi zai sake sallah shi zai tashi ya je ya sake alwala ya sake sallah tumala game da batun kasuwanci da yaran muna ta samun tambayoyi wani yake cewa su suna sana'a ne irin ta hada kujeru wato furnitures kenan ya ce a wasu lokutan suna buga kujerun su aji a zo a siya ya ce wani lokacin kuma idan mutum ya zo bai ga irin waɗanda yake so a wurin ba sai su nuna masa kalolin a hotuna sai ya zaɓi waɗanda yake so sai a gaya masa kuɗinsu sai ya biya sannan za su je da kuɗinsu su siyo kayan aiki su buga masa ya ce amma fa'ana cikin kudin suke faɗin har ribar kujerun nasu da kuma kudin aikinsu shi ne ke tambaya hakan da suke yi su ya halatta? Eh, akwai abin da ake kira akadu istisna akadu istisna wato a yi akadi yarjejeniya ta za ka kera min abu kasa wannan ya halatta mutum ya yi yarjejeniya ga wani wanda ke sana'ar kera wani abu babu abun a ƙasa su yi jinga da shi ya gaya masa ga abin da yake so iri kaza iri kaza ya bashi sifarsa ya fahimci me yake bukata shi kuma ya zo ya yi amfani da kayansa ya yi amfani da kayayyakinsa ya yi masa wannan abin shi kuma ya biya shi yana iya bashi wani abu daga cikin kudin yana iya bari sai an gama ya biya shi suna iya sawa abin ajali zan zo in karba bayan sati daya ko bayan wata daya duk zai yiwu wannan duk malamai da yawa sun ce wannan ya halatta shine suke kira a kadun ah, amma kada ya kasance da kayansa zai masa amfani ba wai ya karbi kudinsa ba sannan zai sai kayan da zai amfani da su a ah, ya zama na yana da kayan da zai masa amfani da su in kuma da kudinsa zai sayo kayan da zai masa abin to sai gaya masa ga kudin kayan kaza kaza kaza ne wannan za mu je da kai a saya ni kuma zan yi maka akan kaza a haka ya kamata eh, amma shi ya garin suna zai da abin da kayayyakin da suke nashi ne ila iyaka kawai sun yi jinga za ka biya kaza ka baka je gurin mai walda kana son ya maka kofa ce ga kofa ga irin ta ga irin da nake so kenan shi mai walda yana da karafunan sai yana da kaza yana da kaza kuma a'a kai za ka so karafunan shi zai yi to saka sai a rubuta su kayan da ake bukata ce to ku wani kudin su a fiye su in an samu ragi a da maka da ragin an samu kari ka kara a siyo wannan shi daban kai ka biya shi kudin kiran ne kawai amma wannan ga shi kudin ne gaba daya shi kuma shi zai nemo kayayyakin da zai maka amma ba ba ya zama na kai za ka sai kayan ba kuma sannan ya kara wani kudi akan kayan da bayan kuma ribar abin da zai samu na aikinsa ita malam akan hakan ne ita kuma take cewa mahaifiyarta ce tana yin yaji na siyarwa to sai kasance akan zo ana son yajin amma kuma babu ko ba ta da kuɗin da za ta yi a lokacin ta ce to akan turo mata da adadin kuɗin da ake so ta yi sai ta sayi sayayya ta sayi kayan yajin ta hada ta auna musu na kuɗin da aka turo mata a bisa yadda ita ma za ta samu riba sai da ke tambayar malam shin hakan ita ma haramun din ne ko kuwa dai ya ne mafita ba za ta yi haka ba in ba ta da yajin ta je ta so yajin ta zo ta yi ta sayar musu ko kuma a'a ita haɗin yajin ta iya ba ta da kayan yajin to su ba ta kuɗin sayo yajin ta sayo yajin ta haɗa musu su biya ta kuɗin haɗinta amma ta karɓi kuɗin su ta so yaji sannan ciki ta iba ta ba su sauran ta sayar wannan ba daidai ba ne da yake cewa ko ta ce bashi ko ta ce to ba a hada ciniki da bashi lokaci guda ta ce ka karbi kudi bashi kuma kudin na a matsayin wani abu aka saya ba zai yi wa wani akali guda biyu shi bashi akali ne mai zaman kansa shi ma ciniki ne akali ne mai zaman kansa zai lokaci guda duk ka ce ka ba masu sai dai in gaya masu za ka yi to ni harkar nan da nake yanzu gaskiya ba ni da jari in za ku bani bashin jari zan yi ya so in na yi biya ku da da yajin da na yi da na abin to wanda kaga sun ranta masa kuma sun faɗi abin da za su zai fita ta biya su da shi wannan babu laifi amma ta ce ga kuɗi ta so yaji ta yi kaza ta yi kaza kuma a ciki ta ba su ta ce ga na kuɗin ku ba daidai ki tambaya malam mutum ne ake bashi ajiyar kuɗin da ake tarawa na taimako a makaranta to sai ya bar makarantar amma bai da musu da dukkanin kuɗin ajiyar ba shi to akwai wasu canji da suke hannunsa na kuɗaɗen kuma ya kusan shekara biyar da gama wannan makarantar shi ne ke tambaya malam shin yanzu zai iya sa kuɗin a sadakar masallaci ko kuwa lallai sai dai ya maida wasu waɗancan masu makarantar da aka bayar saboda su wannan bai kyauta ba a ka'idar musulunci aka baka amana kamar yarwa da masu amana nan amanarsu inna la ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha haka Allah ce Allah yana umartar ku kuma yarda amanoni zuwa ga masu ita saboda amana ce Allah ya danka aka danka a hannunka amma da ka tashi ka tafi da ita kuma kana tsira ka je ka kai ta wani guri wanda ba su ne ahliha ba Allah ce ila ahliha an tu'addu al-amanati ila ahliha ahli al-amanat ku mayarwa da masu amana kayan su ka kaga in zaka mayarwa da masu wannan amanar kayan su ba wata makaranta ce ka bada sadaka ba ko ka kai masallaci ba na masallaci bane ba na wannan makarantar zaka yi na wadancan ne da suka baka amana saboda sai ka mayar musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila man itamanaka ka mayar da amana ga wanda ya ka amana saura ka suwaye suka baka amana makarantar da da ke can kake karatu ko kake karantarwa yanzu ka bar to ka mayar musu da amana su to sai mai tambayar ita kuma take ta malam shin ya halatta mace mai takaba ta rika amfani da shafukan fara zumunta irin su whatsapp facebook da sauransu eh, me zai hana abin da zai hana inda alheri za ta yi a ciki ba gulma ba ba rashin gaskiya ba ba tsara ba ba ta rika fito da hotunanta ba tana sawa tana kwalliya tana nuna kanta wannan dai ba wannan za ta yi ba idan ta aika sako misali ko malama ce mai dan wa'azi ta rubuta wani abu na wa'azi ko ta yi voice ta faɗakarwa ta sa na duk babu wani abu a hana mace don tana ta kaba ta yi magana da wasu ba ko wasu yi magana da ita duk ba hana wannan ba wanda aka hana ta shine ta yi kwalliya ta taɓa kwalliya aka hana ta ta fita ta wadda ba ta larura ba ce za ta je barka za ta je dubiya za ta je ziyara wadda duka an hana ta amma fita ta larura ma in ta kama ta za ta je asibiti ba ta da lafiya wadda duk babu laifi to sai take tambaya cewar tana bukatar ƙarin bayani game da kaulin da ke cewa lokutan biki ya halatta mata su saka kiɗa kuma su yi rawa a kowane kiɗa ba abinda aka ce mata su yi amfani shi ne dundufa da a yi amfani da dundufa a wajen biki na mata yana daga cikin lalun nika wato sanar da an yi aure wane da wance sun yi aure yana daga cikin hanyar sanar da mutane shi ne irin wannan din musulunci bai hana su ba a junansu su buga dindufa a rera wasu waƙoƙi wanda cikinsu babu batsa babu rashin kunya eh, babu wasu abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'ada al'adu masu kyau a cikinsu waƙoƙi ne wanda ko ake yaban mijin ake yaban matar yan uwanta iyalanta danginta waye waye duk wannan babu laifi amma yanzu to ba cakuɗe ɗaya ba a cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata ta miji ya fito da mace suna rawa ba wanda duk baya halatta hakanan ba a ɗauko wasu waƙoƙi ba waɗanda suke suna ɗauke da wasu kalmomi wanda suke wato kartar kunya wanda mutum mai kunya ba zai so ji ana faɗa su ba ana wanda duk baya halatta sauraka abinda aka halatta shi ne a zarba bin dufuf wato kaɗan dufa shi yasa wasu malamai suka ce ko ganga ce ma ba ya halatta bari a ɗauko dj a yi waye a yi waye wannan duk an wuce an wuce iyaka ba a ɗauko mata masu kiɗan ƙwarya wanda duk babu laifi ya zan a junan su su mata suke abin ba tare da maza a wurin ba. Distoni shi kuma yake tambaya yake ce malam iyayen mutum ne ba su da ƙarfi shi kuma yana da buƙatar aure ta yadda yana tsoron fadawa cikin fitina kuma samun shi bai kai yayi wato ya kula da duka abubuwan biyu ba ma'ana kula da iyayen nasa da kuma batun auren shi ne ke tambayar wanne ne ya zamo wajibi ya gabatar yana tsoron fadawa cikin cikin cikin saban Allah ba zai ƙi yin aure ba saboda iyayensa ya shi ke kula da su da su in yi auren ma Allah sai taimaka masa ce Allah ya ce in ya kuro fukara yughnihim Allah min fadli in sun kasance ba su da shi sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa saboda haka in har ka batsu da wannan mufidira ce ko ce gariza ce da Allah ya dasa a cikin dan adam ta sha'awa saboda haka ba za a ce tunda da iyayenka kana kula da su ba haramun ne ko bai halatta kai aure ba ko kuma kai aure ba za ka iya rike iyayenka da matarka ba bai kamata ba mutum ya yi wa kansa wannan zaton ba da har yana da abin da zai auren to ya auren zai ga yadda Allah kuma zai buɗa masa ya kula da iyayen nasa kuma ya kula da matarsa to sai shi kuma yake idan iyayen mutum suka hana shi neman kuɗi ko kuma suka ce sai dai ya sana'a kaza kuma sana'ar ta gagara samuwa ko baya samun biyan bukata da ita wannan sana'ar da su suke so shin dole ne ya musu biyayya a kan wannan duk abin da yake ma'aruf ne wato abu ne mai kyau ana yi wa iyaye biyayya a kansa abinda ba shi da kyau ko wanda zai cutar to ba a biyayya akan abinda zai cutar musulunci ana san dukkan abin mai cutarwa a kawar da shi da dararu yuzal ce la wa la dirar malamai suka ɗauki ka'ida daga wannan hadisi ce a dararu duk wani abu da zai cutar kokarin kawar da shi ake yi ba a bari shi sannan alharaju marfu'u min duk wani abu da zai sa mutum cikin kunci to Allah bai sa masa shi a cikin addini ba idan ya zanto nasihar iyayen da faɗakarwa iyayen nasiha ce da ke kan hanya mai kyau ce to shi ɗan ya yi musu biyayya a nan zai ga albarkar abin da suke nuna masa cikin sana'o'in da yake ja zai yi sun ga wannan sana'ar za tafi masa saboda dalili kaza kaza kaza shi kuma wacce yake cewa ya zai yi sun hango masa matsaloli a cikin ta iri kaza iri kaza to ya haƙure musu biyayya a wannan zai ga alheri da ya tsarkake niyyarsa amma in ya zanto inda suke karkatar da karkata shi zama akwai cutarwa gare shi ko wani abu ne wanda bai dace da shi ba to a nan ba a lazumta masa sai ya musu biyayya akan wannan ba ko da zai cutu sai kokari ya gaya musu magana eh, mai daɗi ya gaya musu magana mai taushi da kokarin kyautata musu fiye da yadda da yake ba kyautata musu don ya samu yarda su wannan shi ne abinda ba wai a yi baran-baran ba tunda da ya kunce ka ne ko a yi baran-baran a ko da sun gaya masa magana mai kaushi shi ya bari mai laushi har a kai ga samun yadda ake so da sani shi kuma yake cewa malam idan yana yin sallah yana yawan tunani a cikin sallar shi ne ke tambayar menene matsayin sallar ta eh, ya danganta idan eh, wato gaba ɗaya bai tafi ya shiɗe duka ya manta sallah yake yi ba gaba ɗaya har ya gama sallar bai san me yi ba inda yana da hannun hankalin sai tafi ya dawo ya tafi ya dawo yana sanin abin da yake yi na sallah eh, wadda sallarsa ta yi ta talabo ta talamu wata kolon wadda ta karbu salata wadda su hatta talamu mata kolona sai ka san me kake in ka san me kake yi illa iyaka da hankalinka yana dan fusga ya yi wani amma daga baya ka fahimci sallah kake yi ka ci gaba da sallar ka sallar ka ta yi gwargwadon kuma yadda zuciyarka ta samu nutsuwa a cikin sallah gwargwadon yadda ladan ka zai samu in ka samu nutsuwa cikin sallah 100 bisa 100 ladan ka yanzu 100 bisa 90 ka samu yanzu 90 bisa ɗari tamanin saba'in sittin hamsin arba'in gwargwadon yadda nutsuwarka ta kasance a cikin sallah gwargwadon yadda za ka fita da ladanka har a iya samu wanda zai fita ma mu ko lada ko ɗaya idan ya zanto gaba ɗaya sallar suna ne kawai yana sallah amma har ya gama bai san ma me ba. Tumar Allah ya saka da alkhari.